ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أكبر حدود وقت رمضان إجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا سبوكي الذي وجد أربعين دمقين wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna fara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da baya neman komi a wurin kowa shi neman Allah da ya jarsa da kaddara wasa ya ƙara na fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin margari imanin faru a ramma da ke nan masu isla wannan dutse yawon filo wajen zare jihar kaduna tare da najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wannan shi ne tafsirinmu na hudu a wannan shekara kuma tafsirin mu na hudu a wannan tura mai albarka suratul an'am muna roƙon Allah ta'ala ya karba abin da ya gabata na aiki Allah ta'ala ka anshi azumin mu ka anshi fallolinmu ka anshi addu'o'inmu, ka anshi sauran ibadunmu. aljanna da za a raba muna roƙon Allah ka fara ba za ka yanta bayi daga shiga wuta Allah ka yanta mu Na mu da ƴaƴanmu da matanmu da iyayenmu da abokanmu da makwabtanmu da masoyanmu da malamanmu a cikin gidan aljanna waɗanda suke sauraron karatunmu daga nesa suke da buƙatar numban turo tambaya ga numban turo tambaya kamar haka 070 47 79 2 6 2 1 sufuli bakwai sufuli hudu bakwai bakwai tara biyu shida biyu ɗaya wannan ita ce numban turo tambaya karka kira in ma ka kira ba za ka samu ba in ma ka samu ba za a ɗauka ba test kawai za ka yi idan aka gani insha Allah idan ka yi tambaya ka saurari amsar tambayar ka a karatu na gaba insha Allah Allah ta'ala miki roƙo ya datar da mu ya daura mu akan abin da yake so ya yi shi abu na biyu game da aikin nan da yake gaban mu na wannan dakin da muke so mu zuba muna so mu yi amfani da wannan dama mu roƙi al'umma musulmi wanda ya samu damar sanya mu a cikin addu'a ya sanya mu a addu'a Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa yadda za a yi wannan aiki zuwa yanzu alhamdulillah muna da simintin da zai ishe mu baki ɗaya. muna da dutse muna da yashi abin da ya rage shine rodi da haka al'umma musulmi duk wanda ya samu damar daga hannu ya yi addu'a su ya sauƙaƙa mana addu'a Allah ya sauƙaƙa mana wannan aiki wanda kuma yake da sha'awar ya makan shi wakafi ko ya ma iyayen shi wakafi ko matarsa ko mata ce ma miji to ga asusun da mutum zai iya sa tashi gudunmawa account da muke amfani da shi shine ya Bank number account din double zero double one two zero one seven one three za ka za su al Foundation for Social Development sunan bankin ya Bank number account din sufuli sufuli ɗaya ɗaya biyu sufuri ɗaya bakwai ɗaya uku idan kuma kana da hali za ka iya kawo rodi 16 ko 12 ko 10 ko 20 gwargwadon abin da Allah ya baka iko Allah muke roƙo ya tsare mana kalma kammala wannan aikin nan a cikin watan Ramadana lada da ake samu na aikin alkhairi Allah ka ba ni ikon ni kuma ka daura ma akan abin da muke so kai da shi على رغم من قال آيات أكو يوضا متاشا آياته لي إن شاء الله من الله يجري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها محرضين آه. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون نعم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قبل مكنا مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مجرا وأرسلنا السماء عليهم مجرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين bayan Allah madaukakin sarki ya yi magana a kan tauhidi a kaɗe ta shi shi kaɗai babu abin bautawa da gaskiya sai shi sa'annan Allah ya yi magana a kan akwai mutuwa akwai tashin alkiya duk wanda ka gan shi wata ranar sai ka nemi shi karasa sa'annan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ne yanzu Allah zai fara yi mana bayani akan cewa su fa kafirai babu wata aya babu wata hujja babu wani dalili da za ka kawo musu face sun kau da kai ba su tsaya sun saurare shi ba ballan da imani har a kai ga sun aiki shi ne Allah ta'ala yake da ana gaya mana ne don kada mu mi koyi da su duk wata ɗabi'a ta kafiri to kai musulmi kar kai koyi da ita kun ga yanzu an waye gari a cikin musulmi akwai musulmi ba da za ka jawo ne aya ko sauraron ka ma ba zai ba ba ma zai ke inda ake karanta ayar ba ina fata an gane sannan an garanta mai ya karyata wani ma har yi izgilanci to wannan ɗabi'a ce ta kafiri to shine Allah ta'ala ya ce wa ba ta atihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu an'ama ulli amma takallama Allah ta'ala awwalan fitta wa shayni a farko Allah ya fara magana akan kade tashi wa fil mi'ad Allah ya yi magana akan tashi al-qiyama to yanzu Allah madaukin sarki zai gaya mana ɗabi'un kafirai sai yace wa ma ataha ulai al-kuffara wal mushrikina al-mukazzibina min hujjati wa alamati ala wahdaniyatihi ta'ala Wasu وصدق رسله عليهم الصلاة فإنهم يعرضون عنها غير مبالين فيها Allah madaukakin sarki yake babu wata aya wacce za a kawo makafirai waɗannan mushrikan masu ƙaryata ayoyin Allah ayar da take tabbatar da Allah ɗaya ne shi ya cancanta abota mai ko kuma wata aya da take tabbatar da manzancin manzanni wallahi sai ka ga sun kautar da kai sun kifa gane ballanta na su yadda wannan irin ita ce ɗabi'ar kafiri wanda ya lalace ya ɓace ya yi nisa kai musulmi karka zama haka ke musulma karki zama haka aka yi miki aka gaya miki gaskiya aka ce Allah ya ce annabi ya ce karki karyata karki kau da kai karki ki aiki da shi idan har kika siffantu da wannan siffar to shi nan kin gamsu cewa ke yan wuta ce kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul Yusuf suratul Yunus innal ladina haqqat alaihim innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun ولو hmm. جاءتهم kullu آية حتى يروا العذاب الأليم الله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك للي وتد عذاب الله تثبت أغريته لا يؤمنون ولا تطيهم إيمان با ولو جاءتهم كل آية كودا ذاك كاومت قوة آية قوة آية تازومت hatta ya rawul azabar Ali, har sai sun ga azaba biyar dani in ba ka gane wannan ayar ba to kamar abin da bahaushe yake cewa ne mai rabon shan duka baya jin mai in dai mutum yana da rabon sai an da kai ko to biyan yanda za ka ce bari ba zai bari ba to haka nan wanda Allah yake so ya mai azaba Biyan yanda za ka yi mishi wa'azi wallahi ba zai saurara ba zai kau da kai ya yi kunna ƙoshe mu sai ya aikata aiki, amma yanzu wani laifi ne ake yi wanda ba yi a kan shi musamman ku mata ku mata kuna da wata jara'a wajen saban Allah ko har shirya ma saban Allah kuke tun kafin ku gira za ku yi togociya Allah na tuba wa in tuba sannan yi laifin wannan ba daidai ba ne in haka ce kaza je da kyau to ki bar shi kawai idan kika kalli matsalolin al'umma a yau musamman ku mata da kuke gabana matsalolin ku dai ne wanda aka yi wa'azi shekara arba'in aka yi shekara talatin ashirin goma shi ne wa'azin da aka yi bara shi ake yi bana baɗi ma shi za a yi duk da yanzu ana samun sababbin laifuffuka wanda da mata ba sa yi kun ga da an bar mata da jahilci da aka mata suna zuwa gidan bokai kuma har ila yaumina haza ba daina zuwa gidan boka ba da shi za ki je gidan boka ma sai kin yi shiri kin tafi daji kin hau a caba kin tafi can ƙarƙashin dutse ki tarar da boka a bakin wato bishiyar tsaniya ko bishiyar kuka yanzu bokayen yanzu har ɗakin ke suke a social media a social media za ka ga mutum ya fito boka yana bokanci kuma ya sa lambar waya shi duk wanda kishi ya ta kafa ta a gaba ga lambar waya sai ta kira shi ta gaya mashi matsalar kuma ya magance mata a cewar sa. yau an waye gari bokayen nan daidai da kudin jabu ko a cikin azumin nan ko gab da azumin nan na gwanin a social media a cikin polish da buhuna gana mazgo wannan dala wannan nera, wannan pound wannan riyal kudaden duniya duk ga sunan ya ce to waɗanda suka ba da musu aiki an yi musu aiki an kare kuma a social media da wanda ya yadda da boka ya kakirta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ataka kaminan. duk wanda ya je gurin boka idan ka je kawai yayi magana bai ma maganar ba kawai sun ji labarin wani boka kika ji annabi ya ce sai kin yi sallar kwana 40 Allah bai karba ba in ko yayi magana kika yadda kin kafirce mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu duk wa'azin da ake yi akan zuwa gidan boka kafirci ne shirka ne ba ta ba su daina ba wasu ba su daina ba har yanzu suna yi Allah ka tsare nan nan kasuwar Zaria ka je ranar da kasuwa take ci za ka ga bokaye sun kafa rufa da lafifi ka ƙarara ba a ɓoye kaji mutum ya zo yana tallan kan shi wai shi malam mai fallafa ma'ana wai duk abin da aka yi a cikin gida in kika zo nan zai fallafa ma'ana ya san gaibu

ويشعرون أيانهم أصلا بس ما تيجي لا يكاش عن قيام الله متوا سما بجماسا بصن ما إن جزائبا كي أفضل أبو بابو دي أبي أبو أن يسمك في الله على رحمه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو نعم. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين Allah Ta ta'ala yake wa hu mafatihul ghaib mabudan gaibu suna hannun Allah la ya'lamu illa hu ba wanda ya san gaibu sai Allah wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah ya san abin da ke cikin ƙasa cikin ruwa kuma Allah ya san abin da ke cikin tudu wa ma tasqutu min waraqatin babu wani ganyen itace da zai faɗo illa ya'lamu ha fati Allah ya san yaushe zai faɗo ta yaya zai faɗo ta tsaye zai faɗo ta karkata zai faɗo kafin ya faɗo zai kaɗa daga inda yake ɓangaren dama ne ko ɓangaren hagu kuma in ya faɗo zai kare ko ko zai faɗo ne yadda aka tsinko shi Allah ya san wannan amma ta suka min warqatin illa ya'lamuha wala habbatin babu wata ƙwaya fi zulumatil ardi wadda take cikin duhun ƙasa wala raɗabin babu wani ɗanyen abu wala ya yabisin ko bushashe illa fi kitabin mubin face yana cikin littafi bayyananne haka Allah shi ya san wannan akwai wacce alramma inna allaha indahu ilmu sa'ati wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham na'am wa ma tadri nafsun ta تكسب غدا الأرض تموت إن الله عليم خبير الله تعالى يقول إن الله عنده علم الساعة علم الساعة القيامة هنا أقول الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الله شيك سوك الدروة wani zai iya ce maka za a yi ruwa gobe kuma a yi ba mamaki ilimi ne amma kuma gashi Allah shi kaɗai san yadda ruwa yake sai ka ce to ai an ce za a yi ruwa kuma an yi sai mu ce to da kuka ce za a yi ruwa aka yi da ya mana lita nawa zai zubo na ruwan wanda ya sai faɗi da aka ba wanda ya san hakikani sai wa wai na zilul gaisa wa ya alamu fil arhani Allah shi kaɗai san abin da ke cikin ciki wata ma ta ce a ah, to ni na je mutu likita ya ce min ciki na zan haifi ɗa namiji kuma na haifa sai mu ce to ai Allah ce ya wa ya alamu ma fil arham idan ciki ba a busa mishi rai ba babu wanda ya san shi sai Allah shi yasa idan kina da ciki in kika je asibiti wata daya wata biyu wata uku likita zai ce lalle kin samu ciki kuma zai iya gaya miki ma adadin kwanakin amma namiji ne ko mace ko yan biyu wallahi bai sani ba idan ka likita ya iya gane cewa me za a haifa to ciki ya kai wata hudu an busa mishi rai shi yasa Allah sai amfani da lafazin wa ya'lamu ma bai ce wa ya'lamu man fil arhami ba da Allah ya ce wa ya'lamu man fil arhami ko da ranar da zaki haihu ne likita ba zai iya ganewa da Allah kane ya san abin da ke cikin cikin ki wa ya'lamu ma fil arham wa ma ta dari nafsin ma za ta tsibu gada Ba wata rai wanda ta san me za a yi gobe ko da wata ta ce miki ai ga wata eh, mai dubawa za ta duba miki ba abin da za ta ke dubawa ai akwai wata boka da take bokanya ita bokanya ce ita ce take koran kishiya duk wanda aka yi mata kishiya idan ta je ta ba ta so to sai kishiyar ta fita ana nan ana nan sai ita ma mijinta ya mata kishiya sai ta je koren kishiyoyi sai da mata kishiya ku zama ya faru hauka cewa ta yi hauka cewa ta yi to za ka gane cewa ashe can ma shirme ne har yanzu mata suna zuwa a duba muku a fallasa muku ai wani ne ya sa miki hannu wa ya sa miki hannu wallahi ba wanda ya sai sa miki hannu in kin da kin yi arziki Allah ne in baki ba Allah ne in kin yi aure Allah ne in baki ba Allah ne in kin haihu Allah ne in baki haihu ba Allah ne in kin haihu ƴaƴan suna mutuwa Allah ne ku daina zuwa gurin boka ku daina zuwa ana duba muku ba abin da za su iya duba muku ƙarya suke yi shaci faɗa ne kirzado ne wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za ta tsibu gadan ba wanda ya san abin da za a yi gobe wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tabut kun babu wanda ya san inda zai mutu in ka tabbatar da azariya za ka mutu hauka kake ga launa da kafin a nan garin za ka mutu za ka tattara ina ka ina ka koma a goma shu ko garin hausawa ma ba za ka zauna ba can za ka tafi garin yarbawa kai zaman ka to amma duk waɗannan ayoyin da ake faɗa har yanzu mata suna zuwa gidan boka har yanzu ana tsari har yanzu ana amfani da laya har yanzu ana amfani da rubutu a birkita wani duk wa'azin nan tun malam Abubakar zuma Allah ya gafarta mishi yake wa'azi har waɗanda suka biyo bayan su har aka kai iyayenmu da malamanmu da mu kanmu amma duk wannan wa'azin wata wallahi tallahi sai ta ce shi ne Allah ya ce wa a ta'atihim min ayati babu wata aya da za ta zo musu min ayati rabbihim cikin ayoyin ubangijinsu illa kanu anha mu'ribina ba sai sun kauda kai ba su aiki da ita ba to Allah ya ce a gaba da ramma faqad kallamu bil haqqi lamma ja'ahum Mm. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون to a waɗannan ayoyi Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana yaya ɗabi'ar kafirai suke da batattu ɗabi'ar kala uku ce ku ba na hankalin duk wanda yake kan bata To Allah ta'ala ya gaya mana halin shi yana kan hali kala uku. Almartabatul ula kaunuhum muridina an ta'ammul fi dalail wa tafakkur bayyana Hanya ta farko ta Shi shine kau da kai ka ki sauraron Allah ya ce ballantana ka yi ta'ammuli ka yi tunani game da hujja. shi sa hanya ta farko ta bacewa shine ƙin zuwa makaranta duk wacce ba ta zuwa tafsiri da ramadan ba ta zuwa islamiyya ba ta jin wa'azi ba ta kallon sunna tv wisal tv marara tv irsha tv afirka tv siri tashoshin addini ba ta kallo ita ba ta kallo sai tashoshin kiɗe-kiɗe waƙe-waƙe, tsalle-tsalle shirme da shiriri ta to matakin farko kenan na bata al-i'rab an zikrillah kau da kai game da ambatan Allah ba ma za ki je inda ake wa'azin ba ba ma za ki je makaranta ba ba za ma ki kama tashar ba ba za ma ki saurari mai wa'azi ba wannan shine hanya na farko na bata Allah ta tsare mu shi Allah ya ce wa ma ya atihim min ayati min ayati rabbihim illa kanu anha duk wata aya da aka kawo sun kawo da kai ba su ma saurara ba ba su ma san ana yi ba ba su ma san ana yi ba wannan matsalar ba mata kaɗai ba hammaza maza matasa idan kana hira da matasa sai hankalinka ya tashi a social media sai a nuna hoton malami sai a ce waye wannan sai ka ga matashi ya ce ban san shi ba hoton malam jafar bai san shi ba dr sani bai san shi ba guruntum bai san shi ba professor mansur bai san shi ba shakwa ne bai san shi ba shakwa ne bai san shi ba shakwa ne bai san shi ba ana nuna hoton mawaki sai ce rara ne wallahi bai iya bambance maka tsakanin dr sani da Professor Mansur Sokoto. Baya sauraron wa'azi da kwata In ko ka kawo mishi sunan ‘yan kwallo zai iya kawo maka sunan ‘yan kwallo sittin. Sittin kuma ya gaya maka sunan shi da ƙafar shi da albashin shi da matar shi da ‘ya'yan shi da addinin shi da kuzarin shi da tim shi. Amma da abin da ya shafi addinin Allah bai sani ba. Ka dawo gurin ‘yan mata, ka tara ‘yan mata ɗari ka jawo musu ayoyi ɗari ba za ta iya gara maka ayar gaba ba amma duk waƙar da ta fito ta haddace wa ma ya'tihim min ayatin min aya wa ma ya'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha muridin gaba ne abin da ya shafi ayoyin Allah wa'azi ambatan Allah masallatai ba su sani ba mace tana garin nan a ce muke ba da amurka ta ce markan ina ne markan Ma da mu'assasa mu'assasa ina ne mu'assasa darul hadis ba ta sani ba abdullahi dan abbas ba ta sani ba duk inda santocin addini ba ta sani ba amma da ya mata sunan hotel da ya mata gurin hotel da ya mata gurin kide-kide za ta gaya maka duk inda ake biki ake kamawa a yi kide-kide ta sani وما يأتيهم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين to mataki na farko shine mutum ya kau da kai bai sauraron wa'azi ba shi da alaka da masu wa'azi ko ji mataki na farko Allah ka tsare mu mataki na biyu kaunuhum mukazzibina biha na farko ya kau kai to mataki na biyu shine in har ya ji wa'azin sai to ƙaryata wa'ad ƙaryata ƙur'ani ƙaryata hadisi laifin shi a wurin Allah ya fi laifin kauda kai domin ta yi mutum ya kauda kai bai sani ba a yi mishi uzuri amma wannan ya ji ya ta, da haka yanzu akwai waɗanda suke ta wa'ad suke karyata masu wa'ad suna ganin karya ne fim ne ba da gaske ba ne to mataki na uku wanda ya fi koni muni kaunuhum mustahzi'ina biha mutum ya kai matakin izgil na farko dai san yi wa'azi ba za ta je gurin wa'azin ba na biyu wa'azin ya biyo ta ta ƙaryata mataki na uku shine izgil shi ko izgili game da wa'azi da ayoyin Allah kafirci haka Allah ya ce يحذر المنافقون أن تنزل نزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون أقول kullum munafukai a tsorace suke suna karkar a saukar da wata aya ta musu asiri ko da sun boye kafirci sun bayyana musulunci to me Allah ya a gaba ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون الله يقول ولئن سألتهم إذا ذاك تنبيه la yaqulun za ka suna cewa inna ma kunna kudu wa nal'ab ai muna dan kutsawa ne mu wasa muke wai mutum wazi sai wa sai wasa kaga mai da malami cartoon aya qur'ani amma da ita cartoon amma da shi abin wasa wa inna ma kunna naqudu wa nal'ab sai Allah ya tambaye su kul ga ya muku abillahi yanzu da Allah ne wa ayatihi da ayoyin Allah wa rasulihi da manzon Allah kuntum tattabiquna kuke yin izgilanci me Allah ya ce la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum Allah ya ce la ta'tabiru kada ma ku yanke hanzari kada ka farku ba da imani da aka kada wata zama mai izgil akwai da idan kika sa hijabi za ta miki izgil in kika sa hijabi za ta miki izgil in za ki zo tafsiri za ta miki izgil izgili in zaki ki bi dokar Allah za ta miki izgili to yin izgili ga addini kafirci ne kuma shi gradually ne tabbas tafi farko mutum yake saurare na biyu ya karyata na uku kuma me ya izgili kowa ya kalle shi a wani babi yake da mutum ya kai babin izgilanci to shi kenan kuma ya kafirta Allah ka tsare mana imani Allah ya ce wa mata min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridina matakin farko kenan faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahu shine mataki na biyu na farko sun kauda kai na biyu kuma me sun karyata Allah ya ce fa sawfa ya'tim amba'u ma kanu bihi yastahzi'una da sannu labaru wato eh, fa sawfa ya'tim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un ay fa sawfa ta'tihim akhbaru istihza'ihim bi ayatillah da sannu labarin izgilin da suka yi ma'ayoyin Allah zai zo musu wa bil adillati allati atahu sayajiduna uqubatahu wa jazaahu Su wanda ya yi ayoyin Allah izgil ya wulaƙantar da addini to da sannu uquba da bala'i da sakamako zai isar mishi ko a nan duniya ko a lahira kun ga yanzu an waye gari ana yin izgilanci da addinin Allah a rena annabi Muhammad akwai wani shi sunan shi masussuka shi yanzu annabi ne kawai bai su da hadisan annabi baya su da addinin nan da aka shekara dubu ɗaya da ɗari hudu ana bauta ma Allah shi yanzu shi yake yaƙa bai da bukhari ba bai da muslim ba bai yadda da tirmidhi ba abu dawud da ibn maja mustadrak duka duk wani littafin hadisi bai je da shi ba kai akwai wanda na ga ya zai yi dakali a ƙofar gidan shi duk da ban sani ba kada in hukunta shi da abin da ba ni da yaƙi ne a kai saboda yan social media babu abin da ba a yi akwai ai ko bukhari da muslim aka jero sai a jera bukhari mujalladi ɗaya sai a ɗauko siminti sai a saura a ɗauko wani mujalladin a sa aka shimfiɗa littattafan hadisi aka kwaɓa siminti ana zama akai ana kwanciya wannan girgilancin wallahi sai mutum ya ɗanɗana ko da shi duk mai yin wannan Allah bai bari sai an je lahira tun a nan duniya Allah yake wulakanta shi ko ya ce, ko ya ce ko ya mutu yana kashi ku je ku tambayi tarihin Ahmad Gulab da da'awa annabta yayi da Allah ya tashi wulakanta shi a shadda ya kashe shi a shadda sai da ya kaskanta shi amma su kalli yadda malaman suna suke kyakkyawar mutuwa ko su mutu suna sallah ko su mutu da kalmar shahada ko a kashe su irin kisan da aka yi ma'annabawan Allah don haka kuma addini kar ku yi addini izgilanci musamman 'yan mata 'yan mata suna da izgilanci waɗanda ba sa zuwa karatu yarinya ta shiga jami'a to shi ita ta zama iska wa kafa wai zalincin ta kisanci shi ne ki shiga jami'a jami'a gurin koyar da tarbiyyar da karakta ba koyar da fitsara ba yarinya da ta yi waya shi ke ta zama iska komai za ta iya faɗa kowa za ta iya ci mishi mutunci yau amma ya gari har 'yan mata suke fitowa social media suke zagin malamai daga yarinya ko tana zagin malami a social media ko saboda an yi wa'azi a kan ɗabi'arsa ana yin izgilanci to duk wanda yake yin izgilanci fa sofa ya ce amma umma kanu bi yastahdu Allah ka tsare mana imanin domin Allah ya ce a gaba laramma ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قوم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا نعم. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قوما آخرين الله أكبر سبحان الله تعالى يا قرة الدم da kau da kai kuma Allah ya tsoratar da mu da ƙaryata wa'azi kuma Allah ya tsoratar da mu da yin izgilanci ga wa'azi sai Allah ta'ala ya ba mu labarin waɗanda suka gabata idan mutum yana jin iya shege idan aka ba shi labarin an yi wani wanda ya fiye shege fiye da shi yakan shiga sai yi shi kuma ni kafin abin da nake fahimta ga mutane ko duk ƙarfi isanci ake ba duk wani mai saban Allah ba da gaske yake ba kuna gane mutum ba da gaske yake ba da an yi mutuwa a gidansu kaga yarinya ƙin iska malam tufkar ƙin iska ba ta da mutunci ba ta ganin daraja kowa wata na mutuwa sai ta dauko hijabi sai ta carbi. charbi kaji mu dafa ko sallah ba ta yi ba ni ban san ina mata suka sabon an yi mutuwa a rike charbi ba duk gidan da aka yi mutuwa sai ga kowa da shirbiya an zo na yin zubun zubu ashe iskancin ba da gaske ba ne A yin da gaske ne a ma mutuwa mana a ma mutuwa mana A yi mutuwa Allah ya gama da kowa ta hanyar mutuwa da Allah ya yi mutuwa in kana jin end of discussion ita ce mutuwa zance ya kare shi ne Allah yake ba da labarin waɗanda suka gabata duk abin da kike tinkawo da shi na na tsageranci wala an tsagerar da tafi ki a cikin wadannan an mata masu zaman kansu waɗanda manyan mutane ke lalata su ga mota je kai wata ma da 'yan sanda za a zo 'yan sandan su koma ce ya gane da ita daga ƙarshe sai da suka zama abin tausayi wata yarinya ta fito tana rashin kunya tana tafiya tana gantsarewa tana wani haka tana wani haka tana wani gantsarewa sai wata tsohon kilaki ta ganta ita a lokacin ta shekara arba'in da ritaya a karuwanci ba haƙora haƙora sun zube da ta tafi daga nan zuwa can sai ta samu guri ta zo da ta huta sai ta ga wata yarinya tafiya kawai ta ga tsanani. ta ce wani a gidan waye aka ce ai gidan kaza kaza ne sai ta kada kai ta ce na rufe da Allah sai wannan yarinyar ta riga rana faɗuwa. ma'ana iskanci ta ba za ma ta kai ko ina ba ai tun daga wannan tsare da tsarar ta ce ita wannan ba za ta yi lafsin ba daga tafiyar rashin kunyar ma ta ce wannan ba za ta kai labari da haka duk abin da kake tunƙaho da shi na rufe da Allah an yi wanda ya fi ka shi ne Allah ya ce ba mu labari awalam yarau alam yarau kam ahlakna min qablihim min qawmin makkannahum fil ardi ma lam lahum Allah ta'ala yace wai su waɗanda suke saba ma Allah a yau wai ba su yi lura ba ne bil umamil madiya da al'ummomin da suka gabata min qablihim gabanu min ƙarni na ƙarnona daban-daban makannahum fil ardi mun ba su dama a ban ƙasa ma lam numakkin irin damar da ban ba ku ba duk abin da kake tunkawo da shi an ba wani wanda ya fi ba, idan kuɗi ne kake kawo kana da kuɗi wallahi an yi mai kuɗin da ya fi kuɗin ka ai kwanan nan wani ya ma 'ya'yan shi ba ko ya kashe 1.5 billion 1.5 billion check aka ce an yi kunyi check na miliyan 70 sai mata masu taɗin tuntsuri ta ce ai ya ma ba haka check wanda za a ci daga azan zuwa da asa naira miliyan 70 aka yi ca a kansu ana magana sai uban yake cewa kai kudi mana wani kuma yanzu na fara ya yi waɗansu maganganu masu kyau cewa yana taimako yana kaza yana kaza yana kaza Allah ya fasa mishi da alkhairi amma kuma ya ce yanzu ya fara inda ya yi maɗan shi hidima ne kawai ya gaya muku wannan shi ne yi hidima ai yi maɗa hidima shi ne ka ba shi tarbiyya ka ba shi ilimi shi ne yi mishi hidima فإذا كُلِّ يَجِئَ تِلْكَاهُ على رمى أنت ما يمكنش ولين إن قارون كان من قوم عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء أولي العصبة أولي نعم إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين نعم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين الله مدوكين سركي إن قارون كان من قوم موسى فبضاعه وآتيناه من الحدود ما إن مفاتيحه لتنوء بالأصبة قل القوة إذ قال له قومه لا تقرأ إن الله لا يحب الفرس الله يقول قارونا قارونا من إن جاء الله الله يقول من cikin mutanen annabi Musa ya ce sai tsoron sai Allah ya ce kudin da muka bashi ba wai yawan kudin ba mabuɗe inda ake kulle gurin ko a buɗe mukullan kawai kaso arba'in bai iya ɗaukan ki din mutane suka ce mishi kai kai alfahari kar kai birthday la tafrah domin shi wannan mai birthday cewa yayi zai abin da ba taba yi a Kano ba ko ba taba yi ba ya dauko wani mawaki kafi ya zo shi dododo ne dododo wallahi ba sun sunan shi wai dododo wani debido shi debido shi aka gaye Allah ya kawai idan ka ji kudin da aka bashi ku saura na rantse da Allah kudin da aka bashi zai gina ma'akwasa su goma wallahi zai gina ma'akwasa su goma kawai waka yayi ya tafi yara ne yan ƙanana ba su da wayo ba wanda ya balaga to irin wannan an yi shi a zamanin karuna in tsara da qawmu la tafra a saurara asora in kana da hukun kawo la tafra karka alfari karka buda karka nuna kai wata tsiyani inna Allah la yuhibbul farihin Allah bai san irin wannan ka gina lahira wacce ji fi ma aka Allah dar al akhira in Allah ya baka kuɗi ka gina lahira ko yanzu na faɗa gini muke so Rodi ne gashi na ya gagari har ka ta komai shin faɗa abin da za a zuba rodin nan na rantsa Allah Allah shine dinkin sallar wani ranar sallah zubin ranar kayan sallar shi kayan sallah in yi zuba ɗaya wallahi kudin zai zuba rodin nan wanda gorin nan mun mishi plan na shekara ɗari wanda mu za mu yi kawai banda ƴaƴanmu da jikoki activities kawai wanda yake rubuce muna da tsarin project program na shekara ɗari da waɗannan kudaden ba za ka bi makarantar boko ba yanzu makarantar da wadda suke nan zariya an yi ta 1910 shekarar ta ɗari da goma sha shida bature kafiri amma yana da rigen nesa an ne ya gina makaranta yau shekarar ta ɗari da sha shida ana cin moriyarta me tsammanin ta makaranta addini ce aka gina ta shekara ɗari da goma sha shida ana cin moriyarta lada nawa za a samu ba ka maka zo ana aikin addini duk wanda Allah ya bashi dama ce fa ka sanya ka sanya ta ka gudunmuwar Allah kada ya san shi yanzu waye zai iya faɗan adadin waɗanda suke zuwa tafsirin ku duba gurin nan sai an yi faɗa da mutane an cika tap, kafa tap, waje bakin hanya a ce akwai gudunmuwarka a ciki amma kai ka je kawai ta ƙarar da dukiyarka a birthday a shiririta a kallace-kallace da kite-kite da wake-wake da haka in kuɗi kake tunkaro an yi ƙaru na yayi kuɗi da ya fi fata Allah sai Allah ya ce ma ƙasa ta tsage da ta tsage da shi da dukiyar sai ta nutse an ƙara zancen shi ba dai kuɗi ba ne to an ƙare in Allah ya baka kuɗi an yi wanda ya fi ka kuɗi ya wuce Shi ne Allah ya ce alam rau kam amlakna min qablihim shin ba su lura da waɗanda muka halakar ba ne kafin su min ƙarni na ƙarnona waɗanda suka wuce makan nawun fil mun ba su dama a ban ƙasa malam numakin lakum irin damar da ba mu ba ku ba ai alam a atabir haula bil umam al su waɗannan ba sa ɗaukan darasi ne ga al'ummomin da suka gabata fayarau kasrata man afnaitu Allah yake su kai mutum nawa na ƙarar mutum nawa ne mai bin shi wata tsiya ne Allah ya karar da shi wajen martu min qablihim min al-umam Allah ya ce na darka ki al'ummomi da yawa waɗanda suka samu dama a ban kasa irin damar da ba ku samu ba wa aqaituhum fi ma lam uqihim Allah ya ce abin da ma mutanen da ba mutanen yanzu ba faqad kanu ashadda quwwa mutanen da sun fi bala'in ƙarfi wa akthara jam'a sun fi bala'in kudi wa aksara amwala wato wa aksara jam'a sun fi bala'in tara wato kadara wa aksara amwala da tsabar kuɗi wa aulada da 'ya'ya كالذين من قبلهم على رمى كالذين من قبلهم كانوا استمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع الذين من قبلكم wulaƙanci Allah ya baka kuɗi kai wulaƙanci Allah ya baka murya kai wulaƙanci kai ɗan siyasa ne kai wulaƙanci kai kake kan kujera kai wulaƙanci kai ce budurwa a unguwa ki rashin mutunci sai Allah ya ce kalladina min qablikum to ai ai ko tabbacin waɗanda suka zo kafin ku kanu a shadda minkum kuwatan sun fi ku bala'in ƙarfi wa aksara amwala sun fi ku kuɗi wa aulada sun fi ku ƴaƴa fastamta ubi khalaqihim suka ci moriyar daɗin da aka ba su duk wata dama da aka ba mutanen da sun yi amfani da shi fasam ta tun bi khalaqikum kuma ku ci moriyar lokacin ku kamar tamta alladina min qablikum bi khalaqihim kamar yadda 'yan baya su ma suka ci moriyar lokacin su wa khubtum kallabi ku kuɓa ku saba ma Allah ku yi ganganci yanda suka yi ganganci mutum nawa ne yake da kuɗi yake yin iskanci jiya barista aisha adda ta yi wani abin ban sha'awa ta raba kayan abinci na azumi kowane mutum katattun taliya kretin kwai kwalin indomi suga madara shadda mai tsada da dubu goma kaga wannan ɗaya mu ne mai amfani kafin wannan ta yi spelling me ni na je gurin abin ya ba ni sha'awa aka haɓaka ilimin 'ya'yan talakawa ga yaro ɗan ƙarami malam ɗan ƙauyen ƙauyen yana turanci malam kamar uban shi ne bamfafa kuma wallahi firamaren gwamnati wanda ya yi na ɗaya a jiniyo ɗan zariyar nan a zone 1 wannan abu ne mai kyau yi wanda Allah ya ba shi dama ya amfani da shi kin samu dama ki amfani da shi ki taimaki addini ki taimaki al'umma ai akwai wanda suke da dama irin nata ba su irin nata ba Ki kan Allah ya mata albarka Allah ya fata mata da alkhairi Allah ya bata miji ke aure wa khuttum kallabi khadu ulaika hadifat a'maluhum fi dunya Allah ya ce duk wanda na bashi dama yayi barna yayi iskanci yayi iya shege to duk aikin da suka aikata ya lalace fi duniya a duniya wal akhirah da lakira wa ulaika humul khasiruna wadannan yan wuta ne Allah ta tsare mu daga shiga wuta me Allah yake a gaba alam yaru kam ahlakna min qablihim qawmin مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم نعم وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم نعم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين الله مدوك كنصركي يتشد وجبقى من مصالي دم شغتي تيمو كما مشغى حيتهم الله تعالى يتشد ألم يروا وباطا نراني كل ذلك كم أهلكنا من قبلهم من قومي al'ummomi nawa muka hallakar da unsu makkannawun fil ardi mun ba su dama a ban ƙasa malam numakin lakum damar da ba mu ba ku ba kaga Allah ya ƙara maimaitawa ma'ana duk abin da kike yi wani ya samu damar da ta fita ki ba وأرسلنا السماء عليهم مدرارا Allah ya ce mun da muka dingi saukan musu da ruwa kamar da bakin kwariya wannan kinaya ce na arziki duk abin da ka ɗaga ka samu kuɗi waj'alna al-anhara tajri min tahtihim kun muka sanya ƙoramai suna gudana a karkashin su madadin ba Allah yanzu akwai wanda take da samari a wanda take da lokaci a wanda take da kyau a wanda take da kaza take da kaza madadin ta ba Allah da wannan damar da Allah ya bata sai ta saba ma Allah Allah ya ce fa ahlaknahum bi dhunubihim sai muka halakar da su da zunubansu wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin muka halakar da su muka yi wasu mata ne a gabana a yau ana amfani da ku cikin kowace harka yanzu idan muka shiga siyasa maza da mata mata sun fi maza daraja a siyasa ta zama ce da aurenta ta je mitin na siyasa ta kwana ko yana mitin na na na unit ne ko menene ko da expo ya suna abun wai ana wani mitin ka gama ce idan ɗan siyasa ya zo su ne masu ɗagawa kwali suna rawa ana amfani da budurcinki da lokacinki da ƙuruciyarki a halakar da ke a kan ɗan abin da bai kai ya kawo ba to babu wata mace da za a yi amfani da ita a yau ta yi tashe ta yi kyau ta yi asali a ji da ita wallahi kamar matan da suka gabata a najeriya an yi wata yarinya kyakkyawa a jihar katsina wanda saboda kyanta sai da sha ta yi mata waka wallahi idan ka saurari wakar da sha ta yi mata ko ko baka taba ganta ba ka san kyakkyawa ce ka san mawai abu ko bai da kyau zai mai da shi mai kyau ita ce indan musawa yayi mata baiti ya fi talatin bar ku zuwa da cikin baitocinta ya ce wata mace ce mai kyau indan musawa wannan shine ne title ɗin farko mace ce mai kyau ya ce ga kyan biri kun san biri ga kyan tsari inda musawa Allah ya yota da biri da tsari ga kyan tafiya ga kyan zama inda musawa da shata ya dingi siffanta kyanta ya ce ta yi zaune kamar kumfa ta ɗan karkace kamar rufa'a ma'ana wai idan indan musawa ta zauna kamar kumfa, ko san kumsa a makarantar allon aka yi aya biyar akwai kumfa, to in ta zauna kenan idan ko ta zauna ta ɗan karkace haka za ta ɗauki hoto kamar rufa kuma ta hanga ba da rufa'a sun san rufa'a haka take ko wai ta ɗan karkace kamar rufa'a yake ga ɗin faɗi kamar ba sun lallan hakuri wai maganarta daɗin maganar ta kamar bismillah wannan ƙurewa ce shata ya nuna kun san bismillah shi ne ba sun mi'ara a lallan hakuri ko sai ya taƙaita sai ce ga daɗin fadi kamar ba sun lallan hakuri ya ce ga daɗin riko kamar carbi ma'ana da za ta riƙe hannunta idan mutum yana zikiri yana ambatan Allah yadda yake natsuwa in ya riƙe carbi haka za ka ji daɗi in ka rike indan musawa ya ce gasan jama'a indan musawa kai da shata ya yi mata kirari ya yi mata ya kirari ce ya Allah ka ba mu albarkar indan musawa saboda kyau wa Allah ya ba su albarkar indan musawa makaɗan shi sai suka ɗaga hannu yanzu ba ya zuwa ba shata yana ganin sun ɗaga hannu sai ya ce kowa ya yi haka sau uku matuƙar ya shafa wai ne in ana waƙa idan musawa kaɗa da hannu ta shafa to kai kai ba kai ba ya har abada kai saboda kururu ta idan musawa ya ce in ka shafa to kai ka tsira ya ce matuƙar kai ka shafa to kai ka tsira shata bai bushe ba da ya ga makaɗan shi duk sun shafa sai ce to mu kan alhamdulillahi albarka inda musawa ya ce da mu da wuta haufar inda musawa wai saboda kyanta da zubunta shi shafa ba zai ba shi ga wuta ba saboda ya taɓa ganin inda musawa ya ce ni ne ba ka san ni ba ni kuma na san inda musawa to ba za ta shiga wuta ba kirani ya kai kirani ko bai kai kirani ba shata bai tsaya a nan ba ya ce mace ce saukakka daga sama idan musawa wani ta indo ba mayu wata aka yi ba daga sama aka saukar da ita kuma ya ce da ta tashi sauka ranar juma bayan azahar ta sauko a cikin akwati amma kalmar ma da amfani da ita menene a cikin sunduki kun san yana da fasaha wai ta idan musawa da Allah ya tashi halittarta a katsina take ba kuna ganewa wai a cikin sunduki indo ta kafo yake ranar juma'a bayan azahar indo ta kafo to abin da ya fi ban tsoro da ban mamaki shi maroƙin shi ya a gaban mu ina son nuna muku yadda duniya take ne wannan shimfiɗa nake muku ban kai muku in nake son kai muku ba shata da ya kira ya mata kirari ya mata kirari ya ce ranar juma'a bayan azhar in ji wata kakko wai liman yana gama sallah ko sai mu wannan wannan dukin in zo sai ta ya Allah ya ba su idan don musawa shata ne bai daina zura ta ba har sai da ya kai yana cewa abincin a'i mala'iku ke dafa abincinta mala'iku ke dafa mata abinci kuma yana sakkowa da tsumin shi kai da shata ya yi kirari ya yi kirari daga ƙarshe sai ce a kashe ayar Indo iyar aljanna Indo musa da ƙarshe kawai sai kai ta aljanna to duk wannan shimfiɗar da ne mutu na rutse da Allah in ka saurari waƙar ko ta so ka ga hotonta dole sai da ne sace na ce bari in nemo hoton Indon musawa lokacin tana budurwa wallahi da na ga hotarta na ce wannan ta cancanci a kira a mata kirari domin an yi waƙar 1978 kusan shekara hamsin da waƙar kuna ganewa da yake Allah Allah sai ya tsawaita rayuwar inda musawa wallahi da hotar inda musawa da aka nuna na ƙarshe kafin ta rasu haƙora da sun zubi kora guda biyu sun yi wani cakko-cakko haka bayanta ya kangare ta rike sanda ta duka yadda ka san ruku'u a ruku'un ma ba ta iya mikewa yadda ta karkace ko sai da ke ta ɗan karkace kamar rufu'a ja karkatawa da ke yi na jayu da haɗuwa yanzu kuma karkacewa ne na tsufa da na kafa to daga ƙarshe da yanzu indan musawa tana shi. shata da ya ce ta sauko daga sama limamin da aka ce ya buɗe akwatin da shi ɗan kanzagi marauki da ya ce a gabar yawa ke nan akwai wanda ya rage wallahi ke mawata na labari za ki ba in za ki aure ki je ki aure wallahi kirga mijinki kirga addininki ki san me kike kada Allah ba ki wata dama ki ce za ki iya shege duk abin da kake tinkawo da shi an yi wanda ya fi ka kwana kwana na wace irin mutuwa ce bai ba a kasan nan an yi taba dan siyasa mai farin jinin janar buhari na rutse muku da Allah mu abin da manya suke gaya mana ko saddauna saddauna yana dare ana mishi adawa ana zagi shi duk da garkar saddauna amma yau an waye gari da buhari ya fito takara talaka yake ba shi kuɗi ya yi takara yau ina labarin janar buhari idan malinta ne amma da wabakar gumi ya tafi shan ɗayar bawu ce ya tafi idan baka kake ji akwai shago dan ana ce yana cewa wallahi ko lahira ake aza dambe da wani kiri ya ji kwal ga ne ma'ana ko a lahira aka yi dambe wallahi mala'ikan wuta sai shago ya dakai nan ya zauna a za ku jari mun shago nan layin mora